mutane da yawa ba sa fitowa nuna goyon baya ga Falastin. amma wannan lokacin za ku ga kasashe daban-daban kusan kasa kusan kowace kasa ma yanzu suna yawan fitowa to me kuka fahimta da wannan samun ci gaba da aka yi da wannan fitowar da ake yawan Salamu alaikum. Wannan fitowa da kan mutane ba sa fitowa. Abubuwan da ake yi suna yin shi da ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa a Isra'ila. Ba wanda a duniya zai ce bai san abin da Isra'ila take yi wa Palestine ba na zirin Gaza to amma yanzu ɗan kwana talatin nan da abin ya yi yawa su so suke ma gaba ɗaya na da su shafe ƙasar to yanzu shine mutane sun ga dan dole tun da abin nan ba wai musulmai ya shafa ba kadai har da kiristoci mutanen nan so suke zaluncin da ya yi yawa kowa yanzu yana gani kiri ba wani duk wanda ya ce dai bai san abin da ake ciki fito ya ya Allah abin da ake wa mata abin da ake wa yara abin da ake wa tsofaffi to shi sa yanzu duk gaba ɗaya kusan duk duniya kowa ya tashi ya yi tir da abin amma abin da ni nake gani an yi tir da abin amma ita mai isa doka ba za ta hau kan isra'ila ba saboda mai saboda ana tsoronta to shi isa kawai nake roƙon allah wanda ya sani ba da wanda bai sani ba da list da zamu iya yi abin mafi karancin abin da zamu iya yi shine mu gaya wa Allah a yi addu'a Allah shi din duniya sun fi karfin duniya ba su karfin Allah ba mai farin gani shugaba farin gani charity foundation to yau wannan fitowar da aka yi wani kira zaki ga al'umma akan muhimmantar da wannan fitowa haka da kuma nuna goyon bayan al'umma mun fito ne domin suka bayan al'umma wanda abin da abin da za ka iya Allah kuma ka bar masa rabuwa. kira al'umman Kano na dauka gaba ɗaya al'umma za ta fito tunda wani abu ne da ya shafi dan adam a cire magana addini kabila da sauransu. sai ga wasu mutane da su ba su suka fito ba mutane na gaba ɗaya a tunanin na siyasa ko za raba wani ya raba wani za zo ka samu mutane sun suna amma abin Allah wadai sai gashi ana kashe mata ana kashe ƙananan yara ruwa ba ba abinci ra'ayin sun kasa fitowa su nuna rashin goyon bayan su ga Amerika da Palestine